wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku kaɗan daga cikin matsaloli ah, da ake fama da su wanda mutane suna fama da su daban-daban da kuma hanyoyin da za a bi cikin sauƙi a magance waɗannan matsalolin ba tare da an sha wata wahala ba wanda wannan kowa ya san aikin mu da wanda yake bibiyan mu ya san muna kawo abu wani lokacin muna nuna su wani lokacin kuma muna faɗan su da kuma inda za a same su domin mutum ya je ya amfani da su ya biya bukatan shi cikin sauki ba tare da ya wata wahala ba tunda kwana biyu an ji mu shiru sakamakon waɗansu gyare-gyare da muka yi amma kuma yanzu da yarda Allah mun dawo mun gama wannan gyararrakin mun dawo za mu ci gaba daga inda muka dora inda muka tsaya to kamar yadda muka saba yau mun kawo muku hanya da za a yi amfani da ita domin kara eh, sha'awa ga maza ga mata akwai abubuwa da yawa da suke kawo rashin sha'awa sannan kuma akwai abubuwa da yawa da suke ƙara sha'awa sannan kuma akwai abubuwa da yawa wanda za a iya amfani da su wajen eh, kare kai daga irin wannan matsalan da kuma wasu abubuwan da za a yi amfani da su wajen ƙara inganta lafiya irin wannan ma'ana ƙara sha'awa da da ƙarfi ga maza da kuma ni'ima ga mata to amma kafin mu je gundarin bidiyon muna ko idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jin rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar samun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye yau akwai wani haɗi da nake miki akwai wani haɗi da muke haɗa kitsan damu da wanda muke amfani da kitsan damu ne muke haɗi da shi wanda kika yi magana na ƙarin daɗi da kika yi magana ƙarfin sha'awa da iya gamsar da namiji ya zama na kamar ka mallake shi to da wannan ah, da wannan da wannan kitson za mu haɗa miki shi to shi kuma kitson ne sai da rana ake sa shi saboda dole da rana yake amfani sai na rike sai a samar da man shi tukunna sai a haɗa miki da sinadaran da za a haɗa shi ne ma abin da ya ɗan da mu ba ma haɗa kayan naki ba mun tura su insha Allah kamar yadda muke magana akan ah, wani shayi da za a haɗa domin a ƙara sha'awa mun san akwai abubuwa da yawa wanda suke kawo rashin sha'awa kuma wannan hanyar maza da mata za su yi amfani da ita wanda kuma dai aka yi amfani da ita to da Allah za a samu waraka a wannan matsalan za a ji daɗi kuma za a magance matsalan cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo wannan bidiyon domin ku ga kuma kusan yadda za ku yi amfani da wannan hanya ɗin da kuma yadda za ku haɗa abubuwan kuma a magance wannan matsala ɗin akwai wani abu da ake ce masa za'afran za'afran so yana zuwa akwai na ruwa wanda ake yin magunguna da shi akwai eh, na ciyawa wanda shi ma ana yin magunguna da shi akwai kuma na gari wanda ana yin magunguna da shi wanda na garin musulmi ana magunguna daban-daban ciki har da magungunan fata idan misali mutum zai iya ɗaukan garin shi ya zuba a cikin mai shafawan shi yana shafawa zai iya wannan to amma dai ba wannan da ya kawo mu ba mun zo magana ne akan yadda ake ƙara sha'awa so idan mutum yana so ya ƙara sha'awa mace ko namiji za ta iya neman ganyen za'afiran idan aka nemi ganyen za'afiran da turanci ake ce masa saffron saffron a s a s r o n saffron saffron to haka yake saffron idan aka nemi saffron din nan yana zuwa ciyawa to ciyawar shi za a nema aka nema ana sai da ita ko ina a islamic center idan mutum ya ce a bashi ciyawan za'afran za a bashi so mutum zai nemi ciyawar za'afran din nan idan ya nemi ciyawar za'afran sai ya nemo citta idan aka nemi ciyawan za'afran sai a nemi citta idan aka samu citta sai mutum ya zo gida sai ya hada sai ya tafasa su kamar shayi idan ya tafasa su kamar shayi zai iya zuba siga ko kuma ya zuba zuma sai ya sha kofi ɗaya da safe ko kofi ɗaya da yamma ko kuma kofi ɗaya kullum misali kamar tattare sai mutum ya sha kofi ɗaya saboda mutum ya sha a safe in ba a gida ke a zaune ba firijin aiki da waye duk abubuwan za su haɗu su masa yawa amma sai mutum ya bari sai ya sha in ya dawo da gida da daddare ya ci abinci sai ya sha